ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin tafsirin suratun nisa a kuma za dai mu tashi kan aya ta 47 faɗin Allah ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum fatan mu dai Allah ta'ala ya bamu ikon karanta daidai da fassara daidai da fahimtar daidai da kuma aikata daidai bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim jiya mun fara fassara wani aya ta farko kuma lokaci ya cin mana ubangiji subhanahu wa ta'ala yana umartar ahalin kitabi su ne yahudu da nasara wanda allah ya sako da attaura da wanda ya sako da injila sa su yi imani da abin da allah ta ya sako da babban bawansa kuma manzansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na littafi mai girma wanda shine alkur'ani shi yasa dan Allah ya nuna maka girman littafi ce min ma nazzalna musaddiqan yace da abin da muka sassaukar musaddiqan lima ma'akum yana mai gazgatawa da abin da yake tare da ku domin littattafan Allah sashin su yana karita sashi kamar yadda jiya ne bayani sashin su yana gazgata sashi ba ta saba sashi sai dai abin da ya shafi shari'a kawai wala kullun ja'alna minhum shir'atan wa minhaja amma tushen zaga dukkan su tushe ne guda daya to Allah ya musu umarni da yin imani da wannan littafin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi saboda cikin littafan su akwai bishara da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine ta Allah ya musu tahdidi cewa iyakan min qabla an nadmisa wujuhan kafin mu shafe wasu fuskoki nan malamin ce shafe fuskoki in ma dai zama hakikatan ko kuma ya zama majazi sai ko dai ya zama za a shafe ganinsu ya zama ba sa gani baki daya ko kuma kamar yadda Allah ya faɗa a gaba fanarudduha ala adbariha a shafe idanuwan ba sa gani ko a shafe basirarsu kuma Allah ya ce mu mai da su ala adban mu mai da yake ala adbariha a bisa bayanta suka ce zai iya wa ana nufin Allah ta'ala ya mai da su irin halin da suke a can su ahli kitabu din a lokacin suke kaskantattu dan a lokacin da Qur'ani yake sauka suna masu ɗaukaka ne a garin madina domin suna da ƙarfi kuma tattalin arziki yana hannunsu makamai ma yana hannunsu ga su kuma suna da yawa akwai yahudawan banu nadir banu ƙuraiza banu ƙainuka ga kuma yahudawan kaiba to allah ya ce sai mu bai da su su zamo irin halin su na zamo kaskantattu kowa kaskantar da su ma ya zama an bai da su bai ma an kore su da garin kamar yadda umar allah ya kara masa ya daya musu a halifancinsa ya kore su gaba ɗaya daga cikin jaziratul arab kamar dai tabbata a tsawon tarihi ko kuma ya zama ana nufin a shafe wasu fuskoki kuma a juyar da su ma'ana ubangiji ta'ala ya mai da ganin su ya koma baya ya zama suna gani ta bayan su ko kuma a shafe idanuwan nasu ba sa gani sannan kuma a juyar da fuskata su zuwa ga baya kamar yadda mun san wannan ma zalika ala lahi bi aziz kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah ya ce wanda yake dago kansa kafin liman baya jin tsoron kada Allah ya mai da kansa kan jaki ko Allah ya mai da su daga surar jaki duk da zaka ga abun baka gani ya faru ba amma abu ne da ubangiji ta'ala zai iya yi sa subhanahu wa ta'ala to wannan kamar yadda jiya bayani ya gabata ubangiji ta'ala ya musu wannan ne sakamakon irin aikin su tunda gaskiya ta bayyana a gare su ga littafi a hannun su wanda yake nuna bishara da manzan Allah cewa tabbas manzan Allah annabin Allah ne sun san zai amma suka juya masa baya to sai Allah ta lamu sakamako irin wannan kamar yana cikin sunna ta Allah da ka'idodi na Allah shine aljaza'u min jinsil amali sakamako yana zuwa irin jinsin aikin da mutum yi to kaga irin jinsin aikin kai shine juyawa hukuncin Allah baya to su ma sai a juyar da fuskokin su a mai da su baya kamar yadda suka yi a ainihin littafin Allah ko shari'ar Allah Allah ta yana ce auna la'anuhum ko kuma mu la'ance su Allah shine al da ar rahmatillahi ma'ana ko mu kore su daga rahamar Allah baki daya ya zama ubangiji ta'ala ya dandana musu azaba irin azaba da ba zai taba yayi musu ita ba ba zai taɓa tare da su da rahamarsa ba Allah ta ya kamala anna ashabas sabti kamar yadda muka la'anci asahabar sabti ma'abuta rana asara wanda ubangiji ta'ala ya dan yi magana akan cikin suratul baqara ridul ladzi a walqal alintul ladzina tadunukum fi sabti fa qulna lahum kunu iradatan khasi'in ubangiji subhanahu wata'ala yace haƙiƙa kun san wanda suka ƙetare iyaka a ranar asaba saboda ubangiji ta'ala ya jarrabe su ne tunda sun zaɓi ranar asabar a matsayin ranar rabota sai Allah ya jarrabe su to ran asabar kan su fita irin ayyukan cikin sana'o'i wanda mafi yawa ita alƙarya din sana'a ta shine kamun ki to sai Allah ya jarrabe su kada ci wannan to amma suka ƙetare iyakar ubangiji suka ci gaba da yi sai Allah ta ce fa qulna lahum kunu qiratan khasi'in Allah ya ce sai muka ce su kasance barrai khasi'ina kuna kaskantattu amma a cikin a arab ubangiji ta'ala ya dan fi bayani akan su sai tun daga aya ta 163 har zuwa aya ta 166 wasalmu an alqarita lati kana habatul ba'd إذ يأتون بالسبت إذ تأتيهم هيتانو يوم سبتهم شرعا يوم لا يثبتون لا تأتيهم Allah ya ce kadhalika nabluhum bima kanu yafsukuna wa idh qalat ummatun lima ta'iduna qauman Allah muhlikum aw mu'adhibuhum adaban shadida qalu ma'adratan ila rabbikum la'allahum yattaqun falamma nasu ma dhukkiru bihi anjayna allazina yanhauna an su'i wa kanga allazina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yafsukun falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu iradan khasi'in ubangi subhanahu wataala yace ka tambaye su dangane da alƙaryan nan wata ke gefen gefen teku take gefen kogi wannan wata alƙarya ce wanda alƙarya tana gefen teku ne tana gefe ko gaba ta ruwa Allah ya ce yanzu suka ƙetare iyaka ranar asabar saboda Allah ya nan su su a ranar asabar sai suka ringa yin hila Allah ya ce hita hitanuhum yawma sabtim shura'an sai Allah ya jarrabe su a ranar asabar inda aka hana su yin kiwo din sai ya zama kifan sai zo baja-baja ga sunan suna kallon su amma kuma yau malayis bitu na lata atihim amma ranar da baran asabar mu kuma ran da aka yi dasi su ɗin sai zama kifayen kuma ba sa zuwa to kaga wannan jarrabawa ce ta Allah dan Allah ya jarraba su ya bayyana wa da duniya cewa za su yi wa Allah ɗaya ko ba za su yi wa Allah da'a ba shi sa Allah ce kadaka bi ma kanu yasquna Allah ya ce kama haka ne muka jarrabe su saboda abin da suke na fasikanci na ƙetare iyaka Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce qalat ummatun minhum ka tuna yayin da wata al'umma daga gare su take cewa limata izuna qauman Allah muhlikum aw mu'adhibum azaban shadida saboda a cikin sun kasu kasu uku akwai masu laifin akwai wanda ba sa laifin kuma ba sa hana ba akwai wanda kuma ba sa laifin suna ba to waɗanda ba sa yin laifin sai suke cewa da masu hanawa ya za ku dinga yi mutane wa'azi mutanen da idan Allah ya ga dama zai halakar da su ne ko zai musu azaba mai tsanani qalu ma'adratan ila rabbikum suka ce muna yi ne dan hanzari ga ubangijinsu kaga wannan ke nuna cewa dole al'umma ta yi wa'azi ta hana saban Allah hikima ta farko shine hanzari da yanki a gurin Allah subhanahu wataala yanke hanzari Allah ya gani sun hana sannan kuma su masu laifin su ma a yanke musu wani uzuri cewa an gaya musu gaskiya cewa Allah ya hana wannan laifin domin idan ba a yi hakan ba to idan Allah ta'ala zai aiko da musiba sai ta haɗe al'umma baki ɗaya shi sa Allah yake cewa wata fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa malamai suke cewa innal bala'a idza nazala umma salihah wa saliha shi bala'i in ya sauka da mutanen kirki da mutanen banza da haɗi su shi sa ake so idan mutane suna saban Allah to lalle a tsaya a hana su wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari Allah ya ce lalle dai wata al'umma ta kasance a cikin ku tana umarni da kyakkyawan aiki tana hana mummunan aiki to shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala yace wannan suna cewa muna yin hanzari ne zuwa ga ubangiji ku la'allahum yattauna dan la'alla ana fata ko su sa kiyaye dokokin Allah to amma ba su kiyaye ba Allah ya ce falamma su ma zikiru bihi yayin da suka yi watsi da abin da ake musu wa'azi da shi Allah ta'ala ce an lazina an lazina hauna an su kaga wanda suke hana mummuna aiki sai Allah ya tsaratar da su da bala'i da musibar za ta zo sai su Allah ya tsare su Allah ya kare su kuma har ayo sunna Allah haka take idan mutane zama suna saban Allah da zuciya mai kyau da gyara mai kyau kuma kai ma baka yakin ka tsaya tsayin daka wajen hana su to sai ga duk kuncin da za shiga da bala'i kai sai Allah ya ba kwanciyar hankali da nutsuwa a zuciyarka dan jin daɗin rayuwa da kwanciyar hankalin rayuwa a zuciya ake samun sa tarun dukiya ko mulki ko kaza baya bai mutum nutsuwan Allah bai bai nutsuwa a zuciyarsa ba sai ga ana ta bala'i ana ta ana kunci ana kaza ana kaza kai ba ka da kudin amma Allah ta ba kwanciyar hankali kana cikin nutsuwa ka ba firgici tare da kai kana bauta Allah gwargwadon yanda ubangiji gwargwadon ikon da Allah ta'ala ya baka to kaga sai Allah ya tsoyartar da su Allah ya ce wa kan zallazina zalamu bi azabin ba'isin ba'isin ma kanu yasuna amma wanda suka yi zalunci suka dinga yin aikin laifin Allah ce sun kama su da wata mummunar azaba saboda abin da suka kasance suna yi na fasikanci to sai Allah ce falan ma atau ammanuhu anhu ya ne suka ketare iyaka daga abin da ake hana su gabarin sa suka ci gaba da yin wannan su ran asabar sai Allah ya ce qulna lahum kunu qiratatan fasiina Allah ya ce sai muka ce su ku zamo birrai kuna kasantattu an san dama tsarin Allah inna ma amruhu idza arada kan an yaqula lahu kun fayakun idan Allah ya ga dama yanzu duniyar nan kawai ya ce kun a zama birnin duk za a zama suka ce kafin wannan zamma ɗin taiwa nunin sukuni ta ɗaure shi da kowa ce ya zama saboda babu abin da ya gagara Allah amma wannan kuma baya nuna cewa birrai da muke gani yanzu fa wayannan ne ba su bane wayannan birrai da muke gani birrarka ne domin dama akwai birnin wannan ɗanɗana musu Allah ta'ala azaba yake shafe su abinda ke wani cewa ba su bane saboda abin da manzan Allah ya faɗa hadisi ingantaccen sahih bukhari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wata al'umma da Allah zai shafe kuma ta yi tsatsu babu ita yanzu wata al'umma da Allah ya shafe ta mai da ta wata halitta to ba ta haifa kowa ba ta yin tsatsu ka kenan wa'annan birran da Allah ya ce kunu kunu qiratin khasiin to su sun kare ba ta haifi kowa ba amma birrai da muke gani wannan dama asalin birrai to wa'annan su ne a'a ashabu sat wanda Allah ta laifi sai mu la'ance su mu kore su daga rama kamar da muka kori ko muka la'anci ashabu sat sai Allah ce kana amrullahi maqula haqiqa al'amarin Allah subhanahu wata'ala maqulan al'amarin Allah abin zartarwa ne idan Allah ta'ala ya nufin yin wani al'amari babu abin da zai hana kasance wannan al'amari din idan Allah ta'ala ya nufin ya kasance da wani al'amari babu wanda ya isa ya hana wannan al'amarin ya kasance domin babu wanda ya isa ya hana abin da Allah ya ga dama kuma babu wanda ya isa wani abu wanda Allah ta bai ga damarsa ba shi sa al'amarin Allah al'amari ne abin zartarwa sai ubangiji subhanahu ta'ala dan ya ƙara nuna ma cewa kuma lalle yahudu da nasara su ma mushrikai ne kamar yadda aka yi magana da mushrikai a baya wa abdullah wala tushriku bihi shay'a to nan kuma da Allah ya magana kan ahalin kitabi wanda Allah ya wa littafi yahuda da nasara sai Allah ya ƙara cewa inna Allah la yakfiru an yushraka bi dan a nuna ma cewa abin da suke su ma shirka ne domin tara Allah da wani ko jingina wa Allah da ko jingina Allah na wannan shine shirka to kuma yahudawa sun ce uzairu nubnullahi nasara kuma sun ce masihu ibnullahi sun ce uzairu dan Allah ne su yahudawa su kuma nasara sun ce annabi isa dan Allah ne wannan ke tabbatar mana cewa su ma mushrikai ne dan ba dan su mushrikai bane ba za su yi karkashin wannan hukuncin ba to sai Allah ta'ala yayi bayani ga manne cewa Allah ta'ala baya gafarta mutumin da ya mutu yana shirka da shi Allah ta'ala ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi haqiqa Allah ta'ala baya gafartawa wanda ya zama yana shirka da shi anan ana nufin wanda ya mutu yana shirka din bai tuba ba amma anan doron duniya dan mutum yana shirka sai ya tuba to wannan Allah ta'ala yana yafe masa shi yasa ubangiji ta'ala ta yace ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la ta'madu min rahmatillah inna Allah ya yaghfiru dunuba jami'a to a babin shirka inna Allah ya yaghfiru dunuba jami'a akwai sharadin in mutum ya tuba amma a sauran laifuffuka wanda ba shirka ba inna Allah ya yaghfiru dunuba jami'a dinnan to tana shafa ko mutum ma ya tuba ko bai tuba ba Allah zai iya kyale shi amma a babin shirka Allah ta'ala ba zai kyale shi ba shi sa a ubangiji subhanahu ta'ala yana faɗa siffofi na ibadur rahman kaga ta Allah ta'ala zai la yad'una ma Allah ilahan akhara wala tununa nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa athama yadha'ab lahu al adhab yawm al qiyamati wa yaqlut fihi mahana ta'ala illa man taba wa amana wa amila amalan salihan ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat da a babin shirka idan mutum ya tuba a nan duniya to ubangiji ta'ala yana karɓar amma dukkanin mutumin da ya mutu yana shirka to ubangiji ta'ala ba zai taɓa gafarta masa ba duk irin aikin da zai a nan duniya da duk wani da'a da zai to ba shi da wani abu na sakamako a gurin Allah rana alkiyama domin bai cika shar'in da ubangiji ta'ala zai masa gafara ba shine imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah yace innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh min ansar Allah ta'ala ka tsare Allah yace dukkanin wanda ya zama yana shirka da Allah ya mutu akan haka to makomacin ce wuta kuma azzalamai ba su da mataimaki dan azzalamai su ne mushrikai kamar yadda ubangiji ta ya faɗa wal kafiruna humu zalimun haka yana faɗa a harshen luqmanul hakim yana cewa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim yana ya kai dana kakke shirka da Allah kakka tara shi da kowa domin shirka shine mafi girman zalunci domin zalunci ne wanda babu irinsa wanda ka daidaita ubangijin da ya zama shine mai halitta shi ya halitta halitta ka daidaita shi da abin halitta wanda shi abin halitta tauyayye ne ta kowace fuska har abin da bahaushe yake cewa mutum tara yake bai cika goma ba ko shakka ba mutum bai kai tara ba bal ko shida ma ba a kai ba balle ma a kai tara mutum bai kai wannan ba to amma kaga Allah kamilin sarki ne subhanahu wataala ubangijin da yake mawadaci ka kuma shirkanta shi da kuma wanda yake fakiri mabukaci wanda a kowane lokaci a cikin bukata yake ubangijin da yake mai bayarwa ka hada shi da wanda baya iya bayarwa ubangijin da yake rayayye ka hada shi da wanda shi kuma ba raye bane domin da babu shi kuma wata rana za a rasa shi ubangijin da shi ya halicce ka ka haɗa shi wajen bauta da wanda bai halicce ka ba kaga wannan babu zaluncin da ya kai wannan zalunci shi yasa Allah ya ce inna shirkal zulmun azim shi isa kuma Allah ta ce baya gafarta wa duk wanda ya mutu yana shirka da shi subhanahu wa ta'ala shi yasa yazo a hadisin Jabir annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi magana magana almujibatani aka ce man malmujibatani ya rasulullah me abubuwa masu wajabtawa guda biyu sai manzo Allah ya na farko yace man mata yushriku billahi shay'an da kalan nar duk wanda ya mutu yana tara Allah da wani Allah manzo Allah ce zai shiga cikin wutan haka yazo hadisin ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kwatankwacin irin wannan magana to amma mata la yushriku billahi shay'a da kalan janna sai ibn mas'ud ya ce wa ana aqulu man mata yushriku billahi shay'a da kalan nar. manzo Allah ya ce duk wanda ya mutu baya tara Allah da kowa wajen bota zai shiga aljanna sai abdullahi dan masaud ya ce ni kuma ina cewa duk wanda ya mutu na tara Allah da wani zai shiga wuta kaga ya kalli mafahumin wancan zancen na manzan Allah duk da wannan gabar ta bi da abdullahi dan masaudin ya faɗa akwai ta da nassin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man mata yushriku billahi an da kalan nar kamar yadda manzan Allah ma ya faɗi wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma sai Allah ta'ala ya ce wa yakfir ma duna zalika liman yasha ta la yana gafarta ma duna zalika abin da ke duna zalika ai duna shirk abin da bai kai shirka ba da yawa wasu wajen fassara suna cewa wa yaktara ma duna zalika Allah yana gafarta abin da ba shirka ba a'a ai aqallu min shirk abin da bai kai shirka ba amma akwai abin da ba shirka bane amma kuma ya kai shirka a girman laifi kafirci karyata annabin Allah karyata alqur'ani ko jin haushin musulunci jin haushin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bakin cikin addinin manzan Allah ya ci nasara farin cikin addinin manzan Allah ya samu tanyo ya samu targadu kaga duk wannan ba za ka ce mai shirka ba amma kafirci ne a girman laifinsa ya kai girman shirka da haka ma duna zalika ai ba ma siwa zalika ake nufi ba ai aqallu min zalika duk laifin da bai kai shirka ba to ubangiji Allah yana gafarta shi yana gafarta shi ta hanyoyi da dama ko ta hanyar kyawawan ayyukanku innal hasanati yudhibna sayyi'at Allah ta'ala ya ce hakika kyawawan ayyuka suna tafi da munana ko kuma Allah ta'ala ya gafarta muku wannan aikin ta hanyar mi ta hanyar tuba da neman gafara Allah ko Allah ta'ala ya gafarta muku ta hanyar addu'ar musulmi kullum musulmi zai talla dan uwanka ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina shi yasa wani cikin magabata yake cewa bayan da za a yi ne gaba da mutum musulmi ya ce ya zan gaba da mutumin da kullum allah kalle mun addu'a su tara ko a makamancin haka ya ce don kullum zai ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihi to kaga ko irin wannan addu'a din ko addu'a ga mambiya allahumma lil muslimina wal muslimati wanda musulmi da yawa suna yin wannan ko kuma ubangiji ta ta'ala ya gafarta ma laifin saboda wata musiba da Allah ya jarabe ka da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ma min musibatin tusibul ab shawkatun fama fawqaha ba wata musiba da za ta samu ɗan bawa daga kaya ya taka kaya zuwa sama da wannan face sai Allah ya kankare masa zai da shi ba wani damuwa da zai samu mutum musulmi to face wannan damuwa ta same sai Allah ya kankare masa zai da shi sannan kuma idan yayi hakuri bai yi raki ba banda kankare masa zunubi kuma sai Allah ya bashi lada subhanahu wataala kaga yana cikin hanya da ake yafe mutum zurbansa shine Allah ya jarabe shi da wata musiba ko asara ko wani makamancin wannan sannan kuma ga ne ga ceton masu ceto mafi girman ceto ga ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga ceton muminai ga ceton yara kanana kuma duk in ka haɗe wannan kuma a ƙarshe ga shafa'atu rabbil alamina ceton ubangijin halitta ba shi da kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ranar alkiyama ubangiji subhanahu wata'ala zai ce shafa'an nabiyyu wa shafa'atul mala'ika zai ce annabawa sun ceto mala'iku sun ceto waliye sun ceto sai Allah ta ya ce illa shi ta rabbil al'alamina yanzu abin da ya rage shi ne ceton ubangijin halitta baki daya kuma ka san da mala'ikun da waliyan da annabawan da Allah ya fi jin kai Allah shi ne arhamun rahimina Shi ne mafi jin kan masu jin kai shi sa Manzala ya bamu misali lokacin da kamo sa baya a a a a aka kamo wasu ribatattun yaƙi sai wata daga cikin da ya kamo ke ta neman ɗanta da ta ga yaro sai ta ɗauka saboda tausayi ta bashi mama har Allah ya sa ta gana tana damƙar ɗanta ta matsala shi a ƙirjinta ta kawo mama ta bashi saboda tausayi da jin ƙanɗanta sai manzo Allah ya ce da sahabbai kuna ganin wannan mata za ta yi ɗaukar ɗanta da hannu da jefa cikin wuta suka ce ya manzo Allah ba zai yi ba ba zai yi wanda take jin ƙanɗanta jefa shi a wuta ba manzan Allah ya ce ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa ubangiji ya fi jin kan bayinsa kan jin kan wannan gadanta ashe kaga duk wanda kaga Allah ta la jefa shi a wutar jahannama to ta'addancin da yawa Allah ba karamin ta'addanci bane ramar Allah fadi ne da ita shi yasa yace inna rahmati wasa'at kullu shay'in yace ramata ta yarwaci komai duk ramomin nan da muke gani a doran kasa muna samu na Allah da tausayin da kake da shi da jin kan da kake da shi da yanda wani abun na tausayin ya kama kai ta kuka duk rahama ɗaya cikin rahamomin Allah ya je huta a doron duniya casa'in da tara sai a ran alkiyama ubangiji ta'ala zai yi amfani da ita shi yasa ya zo a hadisul qudsi hadisin abu huraira Allah ya ce inna rahamati sabaqat gababi Allah ya ce hakika mata ta daga ya fishi na a wata ruwaya din galibat zababi rahama ta tarin da ya fushi na shi za wajen sakamakon aiki in kai aiki ɗaya kyakkyawan sai Allah ya ninka ba goma zuwa ɗari bakwai zuwa rubin da babu wanda ya sani sai Allah amma aikin da ya zama saba Allah ne aikin zurbi ne in kai ɗaya sai Allah ya baka laifi ɗaya kuma in ka tuba Allah ya yafe ma bayan ya yafe ma kuma ya baka ladan kayi ibada ta tuba dan tuba ibada ce Allah ta'ala yana santa idan ka nemi gafara ya gafarta ma kuma ya baka ladan kayi ibada dan Allah ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana gaffara kaga kenan Allah ya umarni a nemi gafara kenan neman gafara ibada ne subhanahu ta'ala. da haka ubangiji ta'ala yana gafarta wa dukkanin laifin da ya zama bai kai shirka ba ga wanda ubangiji subhanahu ta'ala ya yi su shi yasa ya zo a cikin hadisul qudsi shararran hadisi Allah ta'ala yake cewa da ɗayan ɗayan ku zai zo min da cikin ƙasa kaɗaya na kurakurai sun malakiya ni sannan ya haɗu da ni bai tara kowa da ni ba bai shirka ba Allah ce tu bi qurabiha magfiratan Allah ce da na zo da kuma cikin wannan duniya din ne ko na gafara shi sa ba bala'in da ya kai shirka da Allah hadisin Abu Zar Allah ya kara masa yadda a hadisin Imam al-Bukhari ya fitar da shi Imam Muslim ya fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mata cewa ma min abdin qala la ilaha illallah manzo Allah ya ce babu wani bawa da zai ce la ilaha illallah kenan kuma ya kudure ta yana da ilimi a kanta yayi aiki da ita yana da yaƙini a kanta sun mata ala zalika sannan kuma ya mutu akan haka la ilaha illallah ta bata rushe ba bai zo yana cewa ya annabi cece ni ba ya annabi yi min kaza ya shehuwa ne yi min kaza dan wannan shirka ne da Allah matukar ya mutu akan la ilaha illallah manzo Allah ce illa da kalal janna face sai ya shiga aljanna abu zarrin sai ce wa in zana wa in saraka ya manza Allah ko da ya zina ko da ya sata ka dubi yadda sabon manzala suke ganin girman laifin zina kalli kuma yadda zina take a idanun mu a yau dubi yadda sabon manzala suke ganin girman laifin sata amma dubi yadda laifin sata yake a idanun mu a yau manza Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa in zana wa in saraka ya ce ƙultu wa in zana wa in saraka ya ƙara mimita manzala ce wa in zana wa in saraka ya ce sannan a na uku ko a na hudu sai manzala ce a larar mai an bi abi zarar abu ta mu da hancin abu zarar ma'ana kai abu zarar ko ba ka so sai ya shiga aljanna sau da faɗin rahamar Allah a wata ruwaya ɗin da imamul bukari da muslim suka fitar da ita wata na da ɗan tsawo wacce ya kawo kisa sun yi tafiya ne da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda bin manzan Allah yi manzan Allah ya ga alamar inuwarsa to suna tafiya din an je wani guri annabi ya ce da shi ya zauna a nan kuma manzan Allah ya ce duk abin da zai faru kaka fita daga nan annabi ya ce wani ya ce zauna a nan ya ce yana zaune a wannan gurin manzan Allah ya tafi bayan duwatsu ya dan daɗe yake cewa sai na ji irin dan hayaniya haka ya sai na ji tsoron ko an zuwa cutar da manzan Allah ne ya ce ne kokarin in je in gani ka a cutar da manzan Allah sai na tuna manzan Allah ya ce kan ban nan gurin da ka yi haƙuri ya zauna saboda bin umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to daga nan sai ga manzan Allah ya zo da manzan Allah ya to ya ce sai na je na cewa wa in zana wa in saraka wa in zana wa in saraka yace yayin da manzon Allah ya zo ban hakuri ba sai nace ya nabi Allah ya Allahu fidaka sai nace ya annabin Allah Allah ya sanya ni zan fansa a gare ka man takallama fi janibil harra wa kake wa magana a bayan wannan dutsen yace ma to adan yarju ilaika shay'a ban ji wani yana mema da komai ba sai manzon ce zaka jibrilu aradali min janibil harra sai manzala ce ai wannan jibrilu ne ya bujuro min a bayan wannan fai na dutse din yace bashir ummataka annahu man mata la yushrik billahi shay'an dakhala janna yace min kai ka bishara cewa duk wanda ya mutu baya tara Allah da kowa da kalar janna zai shiga aljanna manzo Allah yace a a manzo Allah yace qultu ya jibrilu wa in zana wa in saraka yace sai nace ya jibrilu koda yayi zina yayi sata qala na'am sai jibril ya ce eh manzo Allah ce na ƙara cewa wa in zana wa in saraka qala na'am yace na ƙara cewa wa in zana wa in saraka qala sai ma aka yi ƙari ce ce wa in sharibal kamara ba ma giya ba ma zana da sata ba ko da ya sha giya kaga wannan ke nuna cewa duk wani laifi da bawa zai yi matuƙar bai kai shirka ba to ba za ka ce wannan bawan dan wuta bane yana karkashin mashi'ar Allah idan Allah ya ga dama sai ya gafarta masa idan kuma Allah bai ga dama ba sai ubangi ta ya masa azaba isa ba a so a lokacin da mutum ka same shi yana wasu ayyuka na laifi ga Allah subhanahu ta'ala wannan mutumin ka kore yaushe ga rahamar Allah wannan kai zai iya jama ma matsala a gurin Allah ne Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda kamar yadda hadisi na cikin musulun da Imam Ahmad da cikin sunan Abi Dawud wanda hadisin da yawan malamai sun hassana shi sun hassana shi saboda hadisi yana da shahid cikin sai muslim kuma banda shi yana da wani shahid din da'ifi abu huraira ce a da bin jaus al-yamani ne ce abu huraira ce da ni ya yamani ma na lirajulin la ta lirajulin wallahi la wallahi la yakfirullah laka yace ya kai mutumin yamam kar ka sake ka gaya wani mutum ka ce wallahi Allah ba zai ma gafara ba aula da yadkhulukal jannata abadan ko kuma kace da wani mutum wallahi Allah ba zai taba shigar da kai aljanna ba yace sai nace ya kai Abu Huraira inna hadhihi inna hadhihi kalimatan yaqulu ahaduna li akihi wa sahibihi idza gadawa to ai wannan kalma da kake cewa kan na faɗa ya kasance mutum yana gaya abokinsa a lokacin da ya fushi ya ce wallahi Allah ba zai ma gafara ba irin yadda muke kai wallahi kai wannan dan wuta ne ma tunda ba dole ne lafazin ya zama irin wanda suke faɗa ba shi muke faɗa a yanzu to sai ya ƙara cewa la ta ka kakka faɗe ta yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Abu ya yace domin naji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa kana fi bani isra'ila rajulani yace banu isra'ila ko su mazaje guda biyu kana aduhuma mustahidan til ibada wa kana al musrifan ala nafsihi dayan mutum ne mai kokarin bautar Allah ɗaya ko mutum ne mai ɓanna yana dukkanin ayyukan da suke da saba Allah ne subhanahu ta'ala wa kana muta'akina sun kasance muta'akina in aka ce muta'akina ma'ana suna yin aiki sabanin juna kaga wanda yana aikin alkhairi wani kuma yana mummunan aiki yace wa kana almuttahidu la yazalu yara al'akar ala shi wannan mai kokarin ibadar bai gushe ba yana ganin dan uwansa akan laifi fa yaqulu ya haza aksiyar. ya nemi su wazi ya ce ya wane ka takaita wannan laifin da kake shi kuma yana cewa kallami wa rabbi shi kuma yana cewa ka rabu da ni tsakanina da ubangiji a ba afta alayya raqiban an aiko ka ne ka zama mai kula da ni har dai wata rana ya gan shi akan wani babban laifi da ya ga girman laifin faƙala wai haka aksiyar sai ce kai canka ka takaita laifin nan kake sai ya ƙara gaya mu cewa ka ƙyale ni da ubangiji na an aiko ka matsayin mai kula da ni sai ce wallahi la yakfirullahu lak sai ce na rantse da Allah Allah ba zai maka gafara ba ko kuma cewa ya la yadkhulukal jannata abadan shakka ce ta mai ruwaya ko kuma cewa ya har abada Allah ba zai shiga da kai aljanna ba manzo Allah ce fa ba'atha Allahu ilaihi ma malakan fa uzdira arwahuma wa tama indahu sai Allah ya aiko da mala'ika sai ya karɓi rayukansu duk su biyun sai suka haɗa a gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce da mai laifin faɗi kulun jannati bi rahmati tafi ka shiga aljannar rahmata da laifin ai ba shirka bane bai kai shirka ba da da shirka ci ba zai shiga aljanna ba tafi ka shiga aljanna da rahmata sai Allah ya ce da ɗayan kuma ta bi aliman ta alama fi yadi qadiran kai kana da ilimi akan abin da zan aikata kana da iko akan abin da ga damari sai izhabu bihi ila an Allah ce ku tafi da shi zuwa wuta Abu Hurairah ce fa wallazi nafsu Abul Qasim bi yadihi takallama bi kalimatin aw baqa dunya wa akhiratuh yace na rantse da wanda ran baban Qasim yake hannunsa ya zo ruwaya guda biyu akwai ruwayar a ruwayar Abu Dawud magana ta zama ta Abu Hurairah qala abu hurairah amma wata ruwaya din ya zo qarara kamar yadda ya zo anan a cikin musnad qarrar magana ta manzan Allah ce manzan Allah ce na rantse da wanda ran baban kasim yake hannunsa ya faɗi wata kalma ƙwaya ɗaya wata hallaka ma duniyarsa da lahirarsa wata kalma ce shine ya kallo na ce Allah ba zai mara rahama ba ko ba zai shigar da shi aljanna ba wani hadisi yana sha cikin sahih muslim shima mutumin da ya ga wani yana ta saɓo yake wallahi Allah ba zai ma gafara ba Allah ta ce aina ala alallahi Allah fi li abdihi wa yake rantsuwa da Allah cewa Allah ba zai gafarta wa bawansa ba Allah ya ce na rusa aikin ga shi kuma na gafarta mata sa kar ka taba ganin wani bawa na Allah cikin laifi ka ce wani Allah ba zai ma gafara ba ko kuma wani ba zai shiga aljanna ba sai dai idan mutum mutuwa ya akan kafirci ko akan shirka domin duk laifin da bai kai shirka ba to ubangi ta yana gafarta shi sai dai yan uwa mu gano wani abu guda ɗaya. kalmar gaba da Allah ya faɗa man ya sha'u ga wanda ya ga dama dan karka saki jiki kai ta ayyuka na saɓa Allah ka ce ya Allah ta'ala ai yana gafarta abinda ba shirka ba ko na mutun nayi to ya Allah ya ce da man ya sha'u ga wanda ya ga dama wanda ba baka ci wanda Allah ya ga dama ya gafarta musu duk da cewa dukkanin mutumin da ya mutu ba shirka ba kafirci ko da ya shiga wuta komai da zai fito shiga aljanna amma ga mutumin da ya san waye Allah yake da imani ba zai so ya shiga wuta sakan ɗaya ba dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada za a zo da ashaddun nasu bu'san mutumin da yafi kowa shan bala'in duniya yafi kowa jin talauci da bala'i da musiba da duk alittar da Allah ya a duniya mutum ba wanda ya sha bala'i kamar sa za a zo da shi manzo Allah ce sai a tsoma shi aljanna sai a cire shi kawai haka za a tsoma shi a cire shi. za ce ka san wahala ya ce wallahi bai san wani abu wahala ba za kuma a zo da an'amun nas wanda shi kuma duk mutanen da Allah ya halitta ba wanda ya ji daɗi da ni'ima a duniya kamar sa amma kuma ya kafar cewa Allah bai wa Allah da'a ba manzo Allah shi kuma za a tsoma shi kawai haka a tsoma shi a wuta sai a cire za a tambaye shi ya san me ni'ima ce wallahi bai taɓa san wani abu ni'ima ba kaga wannan azaba ta kai sakan ɗaya ba azabar Allah ga mutumin da yake da hankali tunani shine kawai ya zai Allah ya gafarta maka mar azaba ta hanyar gwargwado kai wa Allah da'a kuma kullum kana tuba kana neman gafara Allah kuma kana roƙon sa ka yasa ka gama lafiya ka cika da imani dan Allah ce innamal a'malu bil khawatim tabawo shi haushe ba farkon ba karshen inna adakum ya'malu bi amali ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yazbiqu alaihi kitab fa ya'malu fa ya tsare sannan kuma dai janibin inna dakum la ya'malu bi amal ahli an fa yazbiqu alaihi hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'u kaga mutum yana ta aikin yan wuta sai ya kasance shi da wutar bai wuta zara'i ba ma'ana yana dab da ya mutu ya tafi wuta fa yazbiqu alaihi kitab sai littafi ya gabata saboda ma Allah ya kaddara dan aljanna ne dan Allah ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir manzo Allah ta'ala eh, manzo Allah yace fa ya'mal bi amal ahli janna sai kaga yazo yana aikin janna fa yadkhula fi shikika yanzu muna makabarta ina ji wani yaro yana faɗa cewa a kasuwar su wani wani wani wani iyamir ya musulunta yace naji an ce ya mutu yau sati ɗaya musuluntar musuluntarsa an ce kuma ajiye ya mutu kaga sabaka alaihi kitab shi sa kullun ka dinga roƙon cikawa da imani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin addu'a da yake yawan yi Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dini da kuma yana yawaita kamar yadda a hadisin Anas yace ya ji manzala duk sanda zai addu'a sai ya dauran na rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kaga annabin Allah kullu yana neman tsarin Allah daga azabar wuta amma wani sufi ya ce shi an ta ta alkiyama ma a jahannama zai bukkarsa sabu yazid da tsami ko ce ba ra tashi a tashi har kiyamar haka zuwa jahannama waya hure ta Allah ta halaye tsari haka Allah yana gafarta duk abin da ba da ba shirka ba amma ga wanda Allah ta'ala ya ga dama kuma wannan sai zama raddi ne gawa sai zama raddi ne ga ga ga furkoki guda biyu akwai mu'tazila da khawarij wanda suke ganin cewa duk mutumin da ya wani aiki na zinubi kuma ya mutu bai tuwa ba to dan wuta ne kai dina fiya ta kaga wannan ayar raddi ce a kansu da Allah ce ya yakfir ma duna zalika liman yasha sannan kuma sai zama raddi ne ga suwa su kuma ga su kuma ainihin a a a wa'ancan murji'a su kuma wanda suke gani cewa kawai wasu su ma suna gani kawai in dai ka san akwai Allah to duk laifin da zaka ba zai cutar da kai ba daga su a gurin su imani duk ɗaya ne la yazidu wala yanqus da imaninka da na malaika jibrilu da na annabawan Allah sai ce duk imani ɗaya ne to kaga shi ma nan raddi ne akan kansu. domin gafara din Allah ta'ala yana yin ta ne ga wanda ya ga dama ba kowa da kowa ubangiji ta'ala zai yi gafara din ba sai Allah ya ce wa man billahi haƙiƙa dukkanin wanda ya shirka da Allah faqad isman azima haƙiƙa ya kirkiri wani zunubi mai girman gaske don babu wani na farko kirkirar shirka ko yin shirka wannan kiran karya ne don ubangi ta'ala bai taba saukar da wata hujja akan shirka da Allah ba subhanahu wa ta'ala daga dukkanin wanda ya shirka da to ya kirkiri wani zunubi zunubi mai girman gaske irin zunubin da idan mutum bai tuba ya mutu Allah ta'ala ba zai taɓa gafarta masa ba shi yazo a shi yasa yazo a hadisin Ibn Mas'udin Allah ya kara masa yadda a cikin haini a yake cewa qultu ya rasulullahi ayyu da a'zam yace na ce ya manzan Allah wani zunubi ne mafi girma zunubin da babu wani zunubi da ya kai shi qala an ji lillahi niddan wa huwa khalaqaka sai ce ka sanya wa Allah abokin tarayya bayan Allah shi ya halicce ka yace thumma ayyu sannan sai mai ya manzan Allah sai ce an zani bi halilati jarika a an tula waladaka makafata an yi akula ma'aka sai manzala ce ka kashe ɗanka don jin tsoron kai tare da kai kare don jin tsoron talauci kai karya ka ya ce sun ayyu sannan sai me sai ce an ta zini bi halila tijarika ka yi zina da matar maƙocinka kaga wannan daidai da abaya da muka karanta allazina la una ma allahi ilahan akara kaga abu na farko kenan an taj'al lillahi niddan ko sai me wala tun nafsan lati harrama illa bil haqi an taqtula waladaka wala zinuna ko an tazni bi alil tijarika kaga sai manzo Allah ya faɗi mafi girman laifi shine shirka da Allah shi sa Allah ta'ala baya baya kyale shi Allah ta'ala baya gafarta shi to banyi subhanahu wa ta'ala yace mutumin da ya zama ya kirkiri shirka to ainihin ga irin laifin ga irin abin da ta dawo kansa a gurin Allah subhanahu wataala shi sa akbarul kaba'ir shine ashirk billahi mafi girman manya manyan laifuffuka shine shirka da Allah kamar yadda ya zo hadisi ibn Umar Allah ya kara masa yadda da manzo Allah ya ce ala bi akbaril kaba'ir thalatha bana sanar da ku ba bana ba ku labarin mafiya girman manya manyan zulubai ba dan su kansu alkaba'ir din wasu sun fo su girma sai manza Allah na farko sai manza Allah ce musu al-ishraku billahi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ubangi ta'ala ka tsare mu daga shirka kaga a gaba sai ya ce wa uqul walidain da kuma saba wa iyaye kamar yadda kaga wata aya din ta ta nuna haka kamar cikin suratul suratul luqman Allah ta ya magana iyaye amma sai ce wa in ja daka an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tu'ima haka Allah ce ushkurli anishkur li wal walidayka sai ta ilayya masir ka gode min mana ashkur shine tsayuwa bisa lazamta da'a ga Allah sannan kuma ka yi gode wa iyayenka domin su ne sila ta samu kai zuwa duniya isa duk wani da ba zai iya rama iyayensa abin da suka yi ba duk abin da za ka yi ai baba ya cika cewa a bashi ai kaza su wallahi iyayen na wallahi ƙarya kake ba za ka yi musu da suka yi ba na taɓa ba da wani misali a karatunmu na bulugul maram na ce za ga idan mutum yana da 'ya'ya talatin duk ƙarfinsu ya kai kuma duk allah ya ba su dukiya su talatin ɗin na saɗu ba sa iya abin da ubansu yi an gane ba sa iya su talatin na ce kowa muluniya ne yanzu ba babansu ne shi kaɗai ba to saɗu su talatin ba sa iya masa abin da ya musu su talatin ko ba haka ba ne daga ya zo ya ce wane kaza za ka kawo ya kawo wane kaza za ka ya kawo wane umara zan je ya bayar in allah da ya ɗaya biyu uku sai sun fara ƙosawa ba za a yi hausa ba sai ya ce wallahi baba ya cika da kwastin kwastin ya yi yawa ko amma kakka manta fa a lokaci ɗaya shi kuma duk su talatin ɗin shi yake ba su kuɗin abinci shi yake mai sutura shi yake biyan kuɗin makarantarsu shi yake siyan maganin su ko ba haka bane shi ne kurin kwance su shi ne kuɗin maganin sauransu shi ne rarrashin shi ne kaza shi ne kaza duk wanda bai bi iyayensa wallahi yayi asara kuma ko wajen addu'a kai kawai a rabu Allah raba mu lafiya sai kuma kullun cewa ce Allah ya raya ka isa ubangi ta ke hada bautarsa da kuma biyayya ga iyaye subhanahu wa ta'ala wa qabara buka Allah ta budu illa iyahu yace wa bil walidaini ihsana Allah ka ba mu iko tsayawa bisa tauhidi kuma Allah ta ka ba mu iko biyayya ga manzan Allah da kuma kyauta iya mu sha Allah yake ne Allah ta'ala ya ce alam tara ilal ladzina yazakkuna anfusahum baka duba bane zuwa ga wani ke tsarkake kawunan su bal balillahu yuzakki man yasha ba haka bane Allah shine yake tsarkake wanda ga dama wala yuslamuna fatila ba za a zalunce su ba daidai da dan zaran ne na tsakiyar da biyu undur kaifa yaftaruna ala alkadib kalli yanda suke kirkirar wa Allah ta'ala ƙarya wa kafa bihi isman mubina ya isa da wannan zunubi mai mabayyani alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi baka duba bane zuwa ga wanda aka be rabo na ilimin littafi amma kuma yu'minuna bil jibt wa suke yin imani da aljibti da kuma tagutu wa yaquluna lil ladzina kafaru suna faɗa ga waɗanda suka kafirce wa Allah suna cewa ya ahada wa'annan su ne suka fi shari'a minan lazina amanu sabila su ne suka fi shari'a a suka fi shari'a akan wani suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce la'ikan lazina la'anahumullah wa'annan su ne wa'anda Allah ta'ala ya la'ance su ya kore su daga rahamarsa wa man lahu dukkanin ko wanda Allah ya la'ance shi falanta jin lahu nasira ba za ka samu mataimaki a tare da shi ba nan za mu tsaya lokaci yayi yi Allah gobe sai mu tafsirin wayannan ayoyi din wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin